ne suffit pas de se mettre pour dire bon allez on tape sur le pot la table on applique la loi. C'est vrai il faut appliquer la loi. Karon farko kenan da ministan ma'adanan karkashin kasa da bunƙasar kamfanonin niger Umar Hamidu chana yake bayyana gaban manema labaru domin faɗakar da 'yan kasa halin da ake ciki dangance da tattaunawar da ake na sabuwar kwantaragin haƙo karfen uranium din niger da kamfanin Areva mallakar kasar Faransa yake yi yau sama da shekaru 40 kenan. Taron manema labaran da a cikinsa ministan ya fayyace halin da ake ciki na barkewar wata sabuwar takaddama tsakankanin kamfanin na Areva mallakar kasar Faransa da gwamnatin jamhuriyar Nijar biyo bayan kin amincewa din da kamfanin Areva ya yi na dokar kundin hakar ma'adanan karkashin kasa ta Nijar wacce gwamnati ta saka wa hannu a shekarun 2006 wanda gwamnatin Nijar din ta ce za ta yi amfani da ita a matsayin kwantaragen da za ta share fagen wata sabuwar kwantaragen da ake hasashen cimma daidaito a ta na zuwa ƙarshen watan gobe mai kamawa idan Allah ya kai mu. Les négociations se déroulent alternativement à Niamey pour l'essentiel et à Paris Minista Umar Hamidu Chana kenan ke cewa yanzu haka ana ci gaba da tattaunawa tsakankanin kamfanin na Areva da mahukuntan jamhuriyar Nijar. Wani bangare na wannan tattaunawar ana yin sani a wannan kasa a yayin da ɗaya sashe na tattaunawar ake ci gaba da yin a kasar Faransa. Kana za a ci gaba da tattaunawa har zuwa ƙarshen watan Fabriye kuma gurin shugabannin kasar Nijar inji ministan shine na kwato wa jamhuriyar Nijar 'yancin ta kowane fanni. Abubuwan da ƙungiyoyin fararen hular jamhuriyar Nijar suka ce suna da fargaba kan ababen da ke iya faruwa domin batun tattaunawar da ake yi yanzu haka tsakanin kamfanin na Areva ya ɗauki wani sabon salo. Madam solera matu ita ce shugabar kungiyar Garen. To muna fata dai haka ne tunda mu dama ku komu ba kun bane wannan ne. Amma muna hargaba tunda minista ya ce lalle suna kokari kuma ya ce shine ke jagora. Ina jin cewa mai ja amarya ta sa ɗaki ita ce gaba ba baya ba. kuma muna da tabbacin cewa wa'anda ke negosiya a yanzu nan suna horon shi yoshi minista mi yake yi nan in shi ne jagora ba mu gane ba ko yana jagoranci ko ana jagoranci cikin ɗayan biyu tun dai kungiyoyin fararen hula suka jima suna kukan cewa babu haske a cikin wannan tattaunawar da ake tsakankanin kamfanin na areba da gwamnatin jamhuriyar nijar saboda hakan nema a yayin da yake ganawa da manema labaru wasu 'yan jarida suka bukaci shigar kungiyoyin fararen hula a cikin wannan tattaunawa abubuwan da ladan hamidu cana ya ce shigar kungiyoyin fararen hula a cikin wannan tattaunawa tamkar kaza london ne domin idan har akwai waɗanda za su bayar da bahasi a shekarun 2016 gaban 'yan nijar to mahukuntan ne da ke mulki a halin yanzu ba wai kungiyoyin fararen hula ba. Si yura quelqu'un qui doit rendre compte au peuple en 2016, ce n'est pas la société civile. C'est le gouverneur actuel. Kalaman da Madam Sole Hajiya Ramata ta ce su kam ba hakan suke nufi ba. Cewa muka yi a hoto ai mayan kasa bayani. Wato a gaya matalakawa halin da ake ciki. Halin da ake ciki abun da suke nan suna damawa wace irin hura ce da me aka yi ta kuma da me za a shanta. shine muka tambaya na farko kawo yanzu dai hankalin yan Nijar ya koma kacokam akan wannan sabuwar yarjejeniya wacce cimma daidaito a akan ta kici ta kicinyewa tsakankanin kamfanin Areva mallakar kasar Faransa da gwamnatin jamhuriyar Nijar Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai